Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan safiyar yau Alhamis 31 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. mai A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar Afirka. a ci gaba da binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaban amurka donald trump na aka same shi da laifi wasu jami'an diplomasiyar kasar biyu sun mika bayanan shaidar su ga kwamitocin da ke bincike sannan wani sashen yaɗa labaran kungiyar 'yan ta'adda ta isis ya yi wa magoya bayansa wato albishir cewa akwai wani babban labari mai daɗi da zai fito kanin labaran kenan aka saurara To bayan da kotun koli a Najeriya ta yi watsi da karar da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya kai kotun. To ko me 'yan Najeriya ke cewa dangane da wannan hukuncin? To ra'ayi na ban ji daɗi da aka kori karar nan. Kuma ya kamata bangaren shari'a a yi gyara duk kowa ya san waye ci zaɓe. Wannan hukuncin da kotu ta yanke gaskiya muna farin ciki da hukuncin. A jamhuriyar Nijar kuma bangarorin siyasa sun fara tattaunawa da juna da nufin samar da maslaha da za ta ba da damar shirya zaɓukan shekarar 2020 da 2021 cikin kyakkyawan yanayi musamman ma kan abin da ya shafi tsaro. kun sani in ka saba zamna ba cikin hankali ba daɗi babu cin gaba ba ci gaba gashi dama tashin hankali na tsaro ya dame mu Haka zalika Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali. Amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce Najeriya ce ƙasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kensa ko daji a nahiyar Afirka. a cewar hukumar rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙwararren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kensa a najeriya wacce ke yammacin nahiyar ta afirka aminu aliyu wani ƙwararren likita ne a najeriya within 2012 we had an increase in the number of incidents of cancer patients ya ce tsakanin shekarar 2012 an samu karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar daga adadin miliyan 12 zuwa 14 har zuwa miliyan 18 a bara amma zuwa yanzu ba a fitar da alkaluman wannan shekara ba a irin matakan da take ɗauka gwamnatin najeriya ta kaddamar da wasu tsare-tsare na yaki da cutar inda kuwa farkon makon nan ta ayyana zaftar kudaden da masu dauke da cutar za su kashe wajen yin magani da kashi hamsin cikin ɗari. wasu jami'an diflomasiyar amurka biyu sun faɗawa wa kwamitocin da ke bincike kan yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa shugaban na amurka na kallon ukraine a matsayin ƙasa mai fama da matsalar rashawa abin da ya ce yana kawo cikas ga harkokin diflomasiyar amurka wajen ganin ta kyautata dangantakarta da hukumomin kiev tare da taimaka mata wajen yakar 'yan awarar rasha a gabashin ƙasar catherine croft wacce ke aiki a matsayin ƙwararriya kan harkokin ukraine a majalisar tsaron amurka a fadar white house ta ba da shaida ga kwamitocin da ke binciken a laraba inda ta ce a shekarar 2017 ta yi aiki kan wani shirin shugaba trump na samar wa ukraine makaman kariya na yaƙi sannan ta taɓa zaben jami'an da zasu da suka je wani taro da trump ya yi da tsohon shugaban ukraine petro poroshenko inda ta ce a duk lokutan biyu ta ji shugaba trump na kiran ukraine ɗin a matsayin ƙasa mai fama da matsalar rashawa jami'i na biyu da ya ba da shaida shine christopher anderson wanda ya ce manyan jami'ai a fadar ta white house sun taɓa hana jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurkan yin allah wade da matakin kwace wani jirgin ruwan ukraine da rasha ta yi a bara shugaba trump dai na musanta duk wani abu da ake zargin yayi ba daidai ba a wata ganawa da suka yi ta wayar tarho da shugaban ukraine zelensky a watan yuli hukumomin ƙasar chile sun shammaci fadar white house ta amurka bayan da suka soke wasu tarukan koli biyu ciki hadda waɗanda wato hadda wanda shugaban amurka donald trump zai halatta a watan gobe inda za su gana da shugaba shi jinping na china a jiya laraba shugaban chile sebastian pinera ya fidda sanarwar inda ya ce ba za su karbi bakuncin taron tattalin arziki na haɗin kan ƙasashen yankunan asia da pacific ba wanda ake kira apec a takaice saboda zanga-zangar masu adawa da gwamnati da ake yi a santiago babban birnin ƙasar que preocupación y prioridad como gobierno es concentrarnos absolutamente. Shugaba Pinera cikin harshen Spanish ke ne ke cewa abu na farko da ke gabanmu a matsayinmu na gwamnati shine mu maido da doka da oda, tsaron al'ummar ƙasa da tabbatar da zaman lafiya. Shugaba Trump dai ya so ya yi amfani da taron wajen rattaba hannu a sashi na farko na matsayin cinikayya da suka cimma da China. wani sashin yada labaran kungiyar 'yan ta'adda ta isis ya yi wa magoya bayan kungiyar albishir cewa akwai wani babban labari mai daɗi da zai fito batun da shine sanarwa ta farko da kungiyar ta fitar tun bayan mutuwar shugabanta abubakar al-baghdadi a wani samame da amurka ta kai a ranar lahadi tun da tsakar ranar jiya laraba sashin yada labaran da ake kira al-furqan foundation ya fara watsa labaran amma ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba wata kungiya mai suna site da ke tattara bayanan sirri ta ke kuma bin diddigin kafofin sadarwar kungiyar ta isis ta ce tuni magoya bayan isis suka fara yada labaran a kafafen sada zumunta inda wasu ke nuna fatan albagdadi na raye yayin da wasu ke jiran su yi bikin jihadin da suke ikirarin yayi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin twitter ya haramta amfani da shafinsa wajen tallata abubuwan da suka shafi siyasa inda ce kamfanonin sada zumunta na ba masu tallata manufofi da suka shafi siyasa damar yada sakonni masu haifar da rudani a jiya laraba shugaban kamfanin twitter jack dorsey ya wallafa a shafin na twitter cewa tallata manufofi a shafukan sada zumunta na ba wasu damar da bata dace ba idan a kwatanta da abin da ake gani a sauran kafofin yada labarai kamfanin facebook ya sha suka tun bayan da farkon watan nan na oktoba ya ce ba zai tace gaskiya daga karya ba a tallace-tallacen da 'yan siyasa ke wallafawa a shafin abin da ake ganin zai iya ba su damar su tafka karya iya son ransu inda shugaban kamfanin mark zuckerberg ya faɗa wa majalisar dokokin amurka a makon da ya gabata cewa 'yan siyasa na da 'yancin su faɗi albarkacin bakin su a shafin na twitter mafi akasarin kudaden da ake kashewa a tallace-tallace masu nasaba da siyasa ana batar da su ne a kafafen talabijin a da ranar 22 ga watan nan na nuwamba wato wata mai kamawa sabon tsarin haramta wallafa tallan da ya shafi siyasa a twitter zai fara aiki labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To a Najeriya jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kotun kolin kasar a jiya laraba ta kori karar da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya ɗaukaka tare da jam'iyyarsa. Atiku da jam'iyyarsa na kalubalantar hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanki na watan Satumba wacce ta jaddada nasarar shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ya samu a zaben watan Fabrairu da aka yi a bana. Dangane da haka wakilinmu Sala Shehu Ashaka ya zagaya birnin Abuja inda ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan yadda suka kalli wannan hukuncin. to na ban ji daɗi da aka kori karar nan ba kuma ya kamata bangaren shari'a a yi gyara duk kowa ya san waye ci zaɓe aka murɗa kuma ya kamata kotu su karɓa su ba mu wanda ya ci zaɓe shi karan kan shugaba muhammadu buhari ya san tainuwan waye ke yi tainuwa ne na npdp wato na asalin shi mai girma a tiku abubakar sunana ismail muhammad idris wani hukunci da kotu ta yanka akan dan takarar pdp da shugaba muhammadu buhari da yake shugabantar ƙasarmu najeriya hukunci ya yi kyau kuma mu dai muna fatan alheri ma wannan gwamnatin a kowane lokaci sunana rabi abdullahi ita kuma karan kanta shari'ar najeriya tana bukatan garan bawul garan bawul yadda za a zo wanda yake da gaskiya a bi masa kadin gaskiyansa wanda bai da gaskiya kuma a shi doka ta kansa amma yaushe za a ce a yanzu kamar yadda muke gana wannan tafiya wasu na abin da suka ga dama a ƙasa an san kuma sun cutar da ƙasan kuma ana kallon su wasu an kai su kotu amma sai abu ta fayan fage a sako su ko kuma a kyale su ana kallo ba a musu komi sannan a cewa ana so a faɗa da cin hanci da rashawa wannan ba kawai an da yaudare mu ne kuma an samu abin da ake so mu dai sai dai mu ce kawai mun ban mu Allah amma fi sabilillahi mu an yaudare mu tsakani da Allah sunana Muhammad Abdullahi wannan hukuncin da kotu ta yanke gaskiya muna farin ciki da hukuncin insha Allahu muna ga kotu ta yi adalci saboda irin hujjojin da aka kawo mun gamsu da hujjojin kuma kowane lokaci muna ma gwamnati nan duwan alheri kuma allah sa wurin da ba ta gani ba na kuskure allah ya nuna mata ta gyara sunana yau isa a dan bauchi mazaunin musaitu wannan hukunci da kotu ta yanke gaskiya ba ta yadanci ba kuma dama muna tsammanin haka saboda me saboda yanayin kasan yanayin kasan ba ba adalci babu hukunci na gari to ban gane cewa kaman ba ku dama kun tsammaci haka eto eh saboda yanayin kasan ne yana da wahala a kai karan wanda yake da mulki a hannunsa a ce kuma an kada shi saboda shi yake da fawa kotunan nan kusan komai da komai a karkashin suke sunana ismail yunus abdullahi mazaunin wusetu abuja ra'ayoyin mutane wani zai gani kamar wanda yake wani bangare daga cikin bangarorin guda biyu zai ga kamar wanda su ba su aka ba wa nasarar cin shari'a ba zai ga kamar ko an cutar da su ko wani abu amma mu alhamdulillahi muna farin ciki da yadda shari'a ya ka kuma allah ya taimaki najeriya kasar mu gaba daya allah kuma ya taimaki shugaban kasa ya ba shi dama aiwatar da duk wani nauyi da yake kansa sunana nasir adamu bature mu dama mun daɗe a ƙasar nan muna so allah ya kawo mu ga irin wannan lokacin da muke ciki yanzu saboda gaskiya ni ana ra'ayin shine yanzu muna cikin gwamnatin da za a ce babu almabozaranci kamar baya do mutane da yawa sukan yi magana suna shan wahala suna shan wahala to ni abin da na ɗauka shine ni ma na ɗaya daga cikin mutanen da suke shan wahala amma wallahi bai dame ni ba saboda na bar gwamnatin da ake yin almabozaranci da kuɗi sannan kuma ita ƙasan ba ta da wani fica yanzu kuma ƙasan tana da fica sannan kuma eh ana shan wahala kuma ko ina a duniya in dai za a yi gyara wallahi sai an sha wahala saboda akwai neighbors countries kamar ghana mun dan samu history kaɗan a kan shi kamar indiya saboda akwai wani wanda nake tare da shi ba indiya ne wadda yake bani labari ya ce wallahi tallahi kafin indiya ta ci gaban da take da shi yanzu wahalan da ta sha ba a magana so da haka to ni a wuri na abin da zan shawarci jama'a da yawa shine da ire-ire na ra'ayi masu ra'ayi ba wai don magana ra'ayin apc ko na abu bane wallahi ni gangaren ma dan pdp ne baya amma yanzu gaskiya ni ina son buhari saboda gaskiya mutum ne shi mai mutunci mai kima kuma gaskiya kasan ya zo gyarawa kuma muna tare da shi amma yawan allah ya wata ala ya sauka to mu mun janye wannan fatin dama ba yan fatin bane mu yan lon ne ya ya ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kenan dangane da hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke kan zaben shugaban kasa da aka yi a bana To har yanzu dai muna kan batun zaɓe ne amma a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar inda ɓangarorin siyasa suka fara tattaunawa da juna da nufin samar da maslaha da za ta ba da damar shirya zaɓuɓɓukan shekarar 2020 da 2021 cikin kyakkyawan yanayi a ci gaba da ƙarfafa matakin wanzar da zaman lafiya a wannan lokaci da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Sahel ke ƙaruwa. wakilin muryar amurka a yamai sulaimu barba ya aiko mana da ƙarin bayani tun a ranar talatar da ta gabata ne bangarorin siyasar kasar ta niger suka fara fuskantar juna da zumar tantauna hanyoyin kawo ƙarshen kace na can da ke tsakanin su yau shekaru kusan biyu lura da alamun yiwuwar samun fahimta ya sa waɗannan 'yan siyasa a ƙarƙashin shugabancin firaminista birjira fini kiran taron manema labarai a yammacin jiya laraba domin yi wa jama'a bayani akan wannan yunkuri kamar yadda za a ji daga bakin tsohon firaminista shehu amadu na kawancen jam'iyyu masu mulki kowa sani yau watanni yan adawa suna sha ba su yarda ba da yadda za a tafiya wannan zaɓe mai zuwa kundin zaɓe bai dace da su ba waɗansu kuma gyare-gyare ba su dace da su ba yadda ake tafiyar da mulkin bai dace da su ba kai yarda da zumunci tsakanin ɗan ƙasar Nijar bai dace ba inda kai a yi zaɓe cikin lami lafiya farkon sani in ƙasa ba ta zamna ba cikin hankali ba daɗi babu cin gaba ba ci gaba gashi dama tashin hankali na tsaro ya dame mu talauci ya dame mu harkoki da yawa sun dame mu gwamnati tana da matsaloli da yawa shi ya sa aka ce yanzu a zo a zamna a tattauna waɗannan matsaloli na duka a gyara su to sai ga shi jiya kowa da kowa ya amince a junanci juna hankalin kowa ya dawo zumunci da aminci ya dawo 'yan adawa waɗanda suka ƙauracewa dukkan wani zaman da ya shafi tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe sun gindaya wasu sharuɗa a matsayin wani matakin share fagen soma tattaunawa ahmadu jibo max shine mataimakin shugaban kawancen 'yan adawa na FRDDR. Ko na zuwa nan sai NDP kullum kun ga sarakai zaune, kun ga 'yan Krista zaune, kun ga Jabiru zaune, sai an kare batu su tashi kuma su kakkaɓe riga su hita ba su gayyi ba ba su ji ba ba a gaya musu ba to wanga na yin shaida shaidan da baya magana muka ce sai an kara shaddu da za su zuwa da kasan waje wanda ke ba da kuɗin su a yi siyasa su zo su ga abin da ake ciki onu india da union european su ukun ga aka tsaida yanzu haka 'yan hamayya da dama ne ke garkame a gidan yari saboda dalilan siyasa in ci shugabannin 'yan adawa saboda haka suka buƙaci a fara sallama su don kawo ƙarshen ƙin yardar da ke tsakaninsu da masu mulki yayin da firaminista a wannan zama ya ja hankula a kan buƙatar a dubi barazanar tsaron da nijar ke fuskanta a yau sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mini barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu yana ci a karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba ya allah ya na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin kananan yara na ci gaba da bayyana a Najeriya inda cikin makonni uku da suka wuce aka ceto kusan mutane dubu ɗaya da suka hada da mata da ƙananan yara da ko dai an sace ko kuma aka gasa musu a wuraren da ya kamata a taimaka musu su iya zama 'yan ƙasa na kwarai daga cikin wannan adadin akwai yara tara 'yan asalin jihar kano da aka ceto a jihar anambra inda waɗansu suka shafe kusan shekaru uku a wajen waɗanda suka rike da su waɗanda aka bayyana cewa an canza musu sunaye da kuma addinin su To ko a shekarun baya an sami irin wannan rahoto inda waɗansu daga kudu suka yi zargin cewa an sace 'yarsu aka kai ta arewacin Najeriya inda ita ma aka canza mata suna da addini. Aka kuma yi zargin cewa an yi mata auren dole ba tare da sanin iyayenta ba, lamarin da ke ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. waɗansu da wakilin Lamido Abubakar ya yi hira da su a yankin kudu maso gabashin Najeriya dangane da batun sace kananan yaran da aka yi daga jihar Kano sun bayyana cewa. Wannan abun babban al'amari ne wanda gaskiya ya ba mu ƙasar nan kunya gaba ɗaya a ce a cikin irin wannan ƙasa ta mu Najeriya. A arewacin mu ɗin gaskiya akwai sakaci da namu saboda yadda da Allah sa mu dinga yi da makwatan mu da baki da suka zo gare mu iyaye mu tashi tsaye yanzu mu lura irin bakin da suke tare da mu mu lura irin halayen su mu yi kokari mu dinga haɗa kai da 'yan sanda duk abin da gaba daidai mu gaya musu sai ne kaɗai za samu nasara a takurta irin wani a lamura amma in ba ka ba gaskiya akwai masifa babba a gaba sunana steven ogochukwu kowa ya sayin abin da ya ba cawo ba cawo yara kananan kananan ka bar musu ga babansu da mamansu suna neman su ba cawo abin da government zai an samu wanda yi wannan ko ma kashe za a kashe za a kashe a cikin hirarsu da mu mahmud ibrahim kwari kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ahmed ilyasu ya bayyana matakan da suka dauka na ceto yaran wannan aiki da ya gagara tuntuni ko kuma ana yin sa an kasa kare shi da na zo na samu labarin abin ya taba mun zuciya na muka samu zaratan jami'an tsaron mu da muka cancanza musu yanayi na aiki kowane irin laifi yanzu babban laifi bayan 'yan sanda da ke ganin su kamar dpos da area commanders da sauransu kowane na aikinsa amma muna da 'yan sanda na musamman wani suke bin manyan laifuka muka fara neman bayanan asiri a kansu domin wasu daga cikin iyayen nan sun tafi abuja ne a wani rediyo da ake kira barkati rediyo to kusan experience da nake da shi da wuraren da ne aiki yawancin 'yan jaridan nan na san su sun ni mukan yi magana da su wasu ma ba daga kasan nan ba suka ce mun ga abin da yake faruwa na bincika na samu wasu bayanai na ce musu da an taɓa kama mutum daya irin wannan laifi sai aka dawo da su aka turo su daga can abuja su dawo nan mu ci gaba da bincike muka bi hanyoyinmu da muka shigo da su na kankace kwabo da zaratan ma'aikatanmu muna bin wannan abin cikin natsuwa da hankali sai allah ya kawo mana sa'a muka samu bayani na mai kyau muka aiki da shi cikin wannan bayani da muka samu muka ballako mutane wanda suke wannan abu yanzu za a iya cewa kai tsaye suna hannun ku kuma watakila za a ci gaba da tattara bayanan bincike kafin a kai su gaban shari'a kenan eh, abin da nake so in dan kara maka haske a kai aikin laifi ko ta'addanci ko sata ko sai da makami ko garkuwa da mutane a ina cikin duniya a kowace irin kabila a kowace irin ƙasa a ko wani irin lungu za ka samu masu yi saboda haka shi aikata laifi bai da bai da kama bai da ƙasa dan fashi duk inda kaje dan fashi ne mai aikin laifi duk inda kaje mai aikin laifi ne za mu ci gaba da bin kowane irin aikin laifi kamar yadda muka taso muna yi allah na ba mu nasara da addu'o'in mutane da addu'o'in malamai da haɗin kai na jama'a irin bayanai da suke bamu akwai lambobi na musamman da muke ba mutane suna kira duk dan fashin da ya shiga hannu duk mai aikata laifi ba ma dan fashi ba ko mai garkuwa da mutane duk wanda ya shiga hannun wallahi doka za ta aiki a kansa mu Madina Dauda ta kuma hira da Aisha Yasmin Zakari wata 'yan maya kan wannan lamari wadda ta fara da yaba matakan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta dauka bayan ceto yaran da aka sata a Kano. Na san cewa akwai korafai da yawa da aka yi ta magana akan 'yan majalisa ba su kyauta ba amma akan wannan abu wannan motion din da shi sanata kabira ga ya pushin kuma abin a accepting da za su ci gaba da wannan ai Najeriya ba za mu rika jaji ba ko ba haka ba abu ya faru kuma a ce an samu response so kuma Allah da ya sa a sa ido kuma a tabbatar yaran na an kwata musu haƙinsu a matsayina ta mace in aka yi magana akan yara dole ne abu ne da zai taba maka zuciya so ka ga cewa wannan fa magana ake ta yara so duk wanda yake da dama ni dai a iyakar tunanina to zai sami zai iyaka bakin kokarinsa ya ga cewa ya kawo taimakonsa saboda an samu sauki akan wannan abu to a kungiyance me kuke yi akan ire-iren waɗannan matsalolin domin kin ga wannan shine karon farko da za a ce irin wannan ya faru a kano cikin 'yan kwanakin nan ma akwai wasu 'yan makarantu da aka gano a kaduna da ƙasar daura a jihar katsina da suke ɗiban 'ya'yan mutane su nuna kamar koya musu addini suke yi amma kuma a je ana muskuna ma yara ana wulakanta su ana yin ɗabi'u mara daɗi domin yaran nan sun fito da kansu sun faɗi cewa luwaɗi ma ake yi da su a wa'annan makarantu a ƙungiyance ya kuke kallon wa'annan abubuwan da ke faruwa wato hajiya madina wato in dai kai ɗan najeriya ne kuma kana da damuwa akan abin da yake faruwa ga mutane dole wani abun ya rika ya maka da hankali amma abubuwa ne wanda suke da fuskoki da dama shine a ce problem wanda yake multifaceted so wanda yake shi yasa ake bukatan mutane masu kishi da kuma ƙwararru a haɗu saboda sai an haɗu karfi da ƙarfe tukuna za a iya samun sauƙi ba in fara magana game da yaran da eh, aka gano an kukkulle su da niyyar ana koya musu karatu na addini wannan matsala ce ta mu arewa musulman arewa wanda yake mu muna tunanin a ce idan mutumin ƙauye yana ga ya sami yaro musamman namiji ne to zai kai shi ya zauna a wuri daya a kange shi ya koyi karatun kur'ani in ya so shi kuma wannan malamin da yake koyar da shi yana yi wa malamin hidima a wasu wuraren za ki ga ana yi bisa tsari ya zama na noma suke yi sai suna ciyar da kansu to amma kin san da abin da yake alheri akwai kuma share a cikin sa sannan kuma duk sanda zamani ya canza sai abubuwa sun canza so yadda aka sa yaran nan a kange so gaskiya wannan ba addinin musulunci ba ne sannan kuma magana ana luwaɗi da su wanda ma ya saba ka'ida addinin musulunci so amma abin da ya kamata mu mu tsaya a arewa musulman arewa shine mu zauna mu tace tsarin tunda akwai alheri fatan shine a sami ilimin addini mu tace tsarin yadda yake za a sami addinin to amma kuma an cire wannan abuses wato cin mutunci da kuma danna haƙƙin ɗan adam musamman yaro a ciki to wannan abin ne da ya kamata mu zauna mu kalla da kyau saboda in aka ci gaba da haka zai kai ranar da yake ba dan uban da zai ba da dan sai ce ku yi karatu in kuma karatun a gaban iyaye ne wani abin yana zai yi wani abin ba zai yi ba so wannan shine nauyi namu da misali a ce da shekarar da ta wuce ne san ce miki nauyi ne akan shugabanninmu amma da na ga yadda duniyar take tafiya wasu sa'annin wasu ma mun girme su yanzu su ne shugabannin kasashen su to tanan nan sai ya zama na iyayenmu da kakanninmu da shugabanninmu nake masu adalci duk abin da suka yi na kurakurai Allah ya fi musu wanda suka yi na alheri Allah ya saka musu alheri amma mu yanzu shugabanci shine a kanmu saboda ba sai ka zama shugaban kasa ba ko ka zama gwamna mu saboda da karfinmu da ƙuruciyanmu kuma sannan Allah ya rufa mana asiri man dan ya karatu daidai wa daidai. su da haka nauyin shine yanzu a mu shi yasa ba zan ce shugabanni su yi ba saboda mu ma shugabannin ne yau dole mu dauki wannan responsibility sai kuma ta bangaren yaran nan da aka sace su daga Kano aka kai su kudanci na nigeria kudanci maso gabas eh, state na Anambra shi wannan mun kalle shi ta bangare daban saboda sai ya zamana akwai abin akwai zamba a cikinsa zamba in the sense that ka ɗauki yaro ba kawai ka gan shi akan titi yana yawo ba yaran na islamiyya suka ji sun je su koyi karatu aka sace su aka tafi da su aka yanke musu gashi aka canza musu suna aka canza musu addini so dole abin ya tayi maka da hankali saboda dole ka san cewa abin da zaka faho bawa mutum na farko shine tsaro abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Lamido Abubakar da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. hukumar lafiya ta duniya da who ta ce najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kensa ko daji a nahiyar afirka a cewar hukumar rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙwararren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kansa a najeriya wacce ke yammacin nahiyar afirka wasu jami'an diflomasiyar amurka biyu sun faɗa wa kwamitocin da ke bincike kan yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa shugaban na amurka na kallon ukraine a matsayin ƙasa mai fama da matsalar rashawa abin da ya ce yana kawo cikas ga harkokin diflomasiyar amurka wajen ganin ta kyautata dangantakarta da hukumomin kiev tare da taimaka mata wajen yakar 'yan awarar rasha a gabashin ƙasar. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga ɗaukacin iyalan Alhaji Usaini mai zabi Gumel a jihar Jigawan Najeriya. Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Masu sauraro kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Sidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. VOA Afrique.